Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai da ashirin da biyar da mita sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota biyo ya Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci a wannan hantsi na talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun tarwatsa wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne da suka yi yunkurin kai farmaki a garin biyu. Yanzu haka gidana nake maka da harbin bindiga. kan kwano da ya buga kwano ya zai buga cikin bangon walaya ko da babba haka nan har gida na nan da jana ne. ana ci gaba da baza jami'an tsaro a arewa maso gabashin najeriya a daidai sa'ad da aka tunkari bikin kirsimeti na wannan shekara. jami'an da muka zuba a cikin fadin jiha da kowane local government da kuma duk eh, wuraren da ake gudanar da bikin kirsimetin ya kai mutanen jami'an tsaro dubu shida wanda muka sa da kan hanya da masu patrol da na sintiri gaba daya Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sana a dawo lafiya za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhurin Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana. To amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum barkanku da hanzi. Akalla kusan mutane dubu biyu suka fantsama a kan titina a babban birnin kasar Indiya jiya Litinin a wata zanga-zanga da jam'iyyun adawa suka shirya asirce a kan dokar nan mai cike da takaddama da masu suka suke cewa nuna wariya ne ga musulmai. Shugabar jam'iyyar Congress Sonia Gandhi ta jagoranci zanga-zangar a New Delhi a wajen rajgat a wani waje da aka sadaukar da shi domin tunawa da Mahatma Gandhi. sabuwar dokar ta ba wa mabiya addinin hindu kirista da kuma wasu sauran addinai marasa rinjaye waɗanda suka shigo indiya taɓa rauniyar hanya damar zama 'yan ƙasa idan suka nuna shaidar cewa ana cin zarafinsu saboda addininsu a ƙasashen bangladesh afghanistan da kuma pakistan da suke da rinjayen musulmai rundunar sojan amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a jiya litinin a kasar afghanistan a lokacin sanarwar rundunar sojojin amurka da afghanistan ba su ba da wasu cikakkun bayanai ba na inda abin ya faru da kuma yadda sojan ya rasa ransa a cikin wata sanarwa da kungiyar taliban ta aika wa 'yan jarida ta ce sojan ya rasa ransa ne a lardin arewacin kunduz da ake tashin hankali sai dai kungiyar 'yan bindigan ta ce tana auna sojojin afghanistan da amurka inda ta dasa bam a gefen hanya yayin da suke yunkurin kai wani samami a inda kungiyar taliban take da karfi a gundumar chardara Labaran yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da duniya take ci gaba da ɗumama, ana ci gaba da fuskantar sauyin yanayi a faɗin duniya a cikin wannan shekara ta 2019 da muke ban kwana da ita. Ƙasashen Afirka sun fuskanci waɗannan canje-canje inda suka yi fama da mahaukaciyar guguwa fari da kuma ruwan sama babu ƙaƙƙautawa wanda ya jefa rayuwa al'umma cikin wani hali. Every time we go to harvest the maize, there is rain. Duk lokacin da muka je girbin masara ana ruwa, kuma idan ta jike tana saurin lalacewa, wannan al'amari ya shafi yadda masararmu take girma sosai da kuma wakenmu. Waken shine amfanin gonarmu da ba samu da ba ma samun matsala wajen yin girbinsa gaba ɗaya, amma yanzu abubuwa sun lalace saboda wannan ruwan sama mai yawa. miliyoyin mutane sun rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa da yawa a wannan shekara a wasu bangarori da dama a Somalia, kenya uganda sudan ta kudu da kuma habasha ma'aikatar tsaron faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya hallaka masu tsatsauran ra'ayin addinin islama bakwai a tsakiyar mali a ƙarshen makon da ya gabata sojojin faransa sun haɗa kai da rukunin sojoji na ƙasashe kaɗan da suke amfani da jiragen marasa matuƙa ɗauke da makamai a cikinsu har da amurka a cikin wata sanarwa jiya litinin ta ce harin na jirgi mara matuki an kai shi ne a ranar asabar a lokacin da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron yake ziyara a makwabciyar ƙasar abricost inda faransa take da sansanin sojanta. aikewa da jiragen marasa matuka yana zuwa ne wata ɗaya bayan da jiragen faransa masu saukar ungulu guda biyu suka yi karo a mali da ya kashe sojojinta goma sha uku wanda wannan shine adadi mafi yawa da sojojinta suka mutu a cikin kusan shekaru arba'in da suka gabata. dubban 'yan iraki sun gudanar da zanga zanga jiya litinin a babban birnin kasar bagadaza da kuma wasu sauran bangarorin kasar bayan da 'yan siyasa suka kasa cimma wa'adin da aka ɗebar musu na daren jiya don su bayyana sunan sabon firaministan kasar. zanga-zangar kin jinin gwamnati ta ratsa babban birnin kasar da kuma kudancin kasar wanda 'yan shiya suke da rinjaye tun a watan oktoba inda mutane suke zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa rashin ababen more rayuwa da rashin aikin yi shugaba barhama sali da 'yan majalisa sun kasa cimma matsaya a wa'adi da dama da aka ba su don su sanar da sabon prime minister, biyu bayan ajiye aikin da adil abdul mahdi ya yi a watan da ya gabata mahadi da gwamnatinsa sun amince za su ci gaba da zama a matsayin gwamnatin rikon kwarya har sai yan amince da sabon prime minister. Muhammad Hafiz Baballe aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. rundunar sojin najeriya ta sami nasarar tarwatsa gungun wasu 'yan bindiga da ake zaton wato da ake kyautata zaton mayakan kungiyar boko haram ne da suka yi yunkurin kai farmaki a garin biyu ta jihar borno Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. sai kasa da makonni biyu kenan al'umman da ke jihohin borno da yobe da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya na ci gaba da fuskantar mummunan barazanar har-harin 'ya'yan kungiyar boko haram da kuma ya daɗa jefa mutanen wannan yankin cikin halin kakani kayi tun daga ranar juma'a da ya gabata ne dai wasu da ake san cewa mayakan 'ya'yan kungiyar boko haram din ne suka ci gaba da kai har-hare kan jami'an tsaro da ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da ma jama'an gari tana wancan lokacin ne da waɗannan maharan suka kai wani mummunan hari kan wani kauye da ke dab da shiga cikin garin maiduguri da ake kira auro inda suka kona makarantun da ke cikin garin da ma wasu gidaje suka kuma fice suka yi tafiyar su duk da cewa akwai irin gate gate din nan da jami'an tsaro kan sa su kuma rufe waɗannan ƙofofi da zarar magariba ta yi a kuma hana duk wani mota wucewa amma hakan bai hana waɗannan mahala aiwatar da yadda suke so ba sai kuma wasu hare-haren da aka yi kan wasu ƙauyuka guda shida a karamar hukumar askirau uba da ke kudancin borno ya ƙona waɗannan ƙauyuka da kuma halaka wasu mutanen da ke cikin waɗannan ƙauyukan kuma akan je waɗannan ƙauyuka ne kai tsaye ba tare da samun wani turjiya daga wajen wani jami'in tsaro ba to a yammacin ranar lahadi ne dai waɗannan mahara suka yi yunkurin kutsawa cikin garin damaturu wato headkwatan jihar yobe sai dai an ci waɗannan mahara da bakin jami'an sojan jihar yobe ba su sha da daɗi ba don ta ne jami'an sojan suka fitattake su kuma an kashe ma wasu daga cikinsu da kwashe wasu kayayyaki nasu a wannan ranar ne kuma aka kai irin wannan makamancin wannan harin a garin manguno da kuma ya kasance mahaifar mai baiwa shugaban ƙasa janar muhammadu buhari shawara kan harkokin tsaro wato muhammad manguno inda nan ma waɗannan mahara aka ce sun kashe mutum guda sannan suka rauta wacce mace da yasa aka tana nan tana karban magani rai kwai mutu kwakwai da kuma bankawa ɗaya daga cikin butocin da gwamnatin ta dar ma 'yan kwana-kwana haka ma wasu rahotanni na ci gaba da nuni da cewa wasu ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira ngo sun gano da su a hannun maharan 'ya'yan kungiyar boko haram a lokacin da suka taso daga garin maiduguri zuwa garin na manguno inda waɗannan mahara aka ce sun tsame su su hudu suka kuma yi masu yankan ragu. sannan suka fice da wasu daga cikin 'yan mata guda biyu da suka tadda tare da waɗannan ma'aikata wanda har yanzu babu amo babu bayanin su ko daren jiya litinin ma dai sai da waɗannan mahara aka ce sun yi yunkurin shiga garin biyu da cewa rahotannin na nuni da cewa anan ma sojojin ba su yi musu da daɗi ba amma maharan sun sake tafiyar su ne ba tare da an cin masu ba dama abin da ɗaya daga cikin mazauna wannan gari na biyu ya shaida mun. Eh, a makam sun zo da karfin su ba motoci guda takwas garaji ba eh. bai wuce minti talatin ba eh. suka sake komawa da baya amma duk sun kashe wuta to kuka kashe nan yamar kuma na kafin ka shigo bidin eh. na buga wani rita yaya ba ku ga shugabansu ba suka ce wallahi sun ga shugabansu amma da shige suna da mota irin shigen na soja da eh. suka zamani sojoji ne okay motocin kawai sai da suka zo suka ji wuta to amma yanzu haka na mutane wasu sun rauna na kama wallahi sun bude wuta ne akan mutane wasu yanzu haka gidana na ce maka da harbin bindiga kan kwano da ya buga kwano yanzu buga cikin bangon wallahi ko da babba haka nan har gida na na tashi na ne kusa da eh. post office eh eh amma ta ina suka shigo to sun shigo ta hanyar madargrau to banda hanyar da masu eh ta wancan hanyar suka shigo eh an gane eh nan suka shigo ko don dambuwa kenan hanyar da suka da suka ji cewa wuta kuma yayi wuta hmm. sojoji gaskiya ba su ja da baya ba yawa alhamdulillah to sai su ne suka zo suka ja da baya bayan ayi ta harbe goma gobe kamar kamar za a ba da kasa fa mun zama laruna a yan nan dai an samu yunkurin hare-haren yayan kungiyar boko haram amma mafi yawa jami'an tsaro sun barar da aniyar tasu da kuma taimakon al'umman gari haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To har yanzu dai a arewa maso gabashin Najeriya inda yanzu haka ake ci gaba da shirye-shiryen bikin Kirsimeti na wannan shekara. A bangare ɗaya kuma jami'an tsaro sun ce suna ƙoƙarin ganin an gudanar da bukukuwan lami lafiya. Ibrahim Abdulaziz ya duba mana yadda lamarin yake a yankin. A juyin arewa maso gabas kama daga shatale-tale wato rana zuwa bankunan makarantu da kuma wasu wuraren hada-hadar jama'a tuni suka sha kwalliya domin bukukuwan kismeti da kuma na sabon shekara. Tuwai koya kasuwar kismeti take a bana ga mara ta bakin wasu 'yan kasuwan. Sunana Franklin Wayama. Ba ciniki ne customer ke. Well, customer dey come small small. You know, we are doing preparation normal as the way we used to do it. Because we Christians, we always this Christmas is very good to us. Understand? But the way the market is going is not like. not like Valentine No Ethiopia, normal, normal, valid. Um, that's it, this year. This year. Allah yana taimaka mana. Allah yana taimaka mana. Kasuwa yana tafiya a hankali a hankali. zai mu ce dai wannan shekarar nan ya fi shekarar da ya wuce to za mu ce dai kasan shekarar da ya shige akwai the economy the kind of ana irin ana building economy amma yanzu we are looking at the kind of the economy as if it's getting stable stabilizing ana gani economy na shekarar nan yana zama yana zuwa daidai daidai daidai inda ya kamata to ya shirye-shiryen bukin christmas to insha Allah kam shiryen christmas muna kai muna ga in ka duba yanzu akwai kayayyakin christmas da yawa mutane da yawa kuma suna zuwa suna ciniki suna siya abin da za a jara gida da wuraren da ya kamata Kostomomi wanda suna zuwa wurin na siya kaya da jama'a na damawa muna taya su da murnan christmas amma muna irin cewa kowa a yi christmas a hankali Eh, a yi christmas a hankali kada kashe kudi da yawa tun januwari yana zuwa januwari kuma yana zuwa da abubuwa da yawa abin kashe-kashe da yawa ga biyan kudin makaranta ga house rent ga abubuwa dinto duk abin da mutum yake ya wannan christmas nan ya ringa tuna da januwari february kada ce dai kudin ya kare a christmas to yana cewa Allah ya taimaka mana kowa zai ji daɗin christmas na insha Allah. Ta kuwa wannan baiwar Allah da ke masana a kitso a kasuwar Jimeta ta ce fa bana Allah san barka. Ni ce mai suna da gora. Gaskiya wannan shekarar mun samu kuskure domin mutane sun da shirye-shirye da dama ba su je su ga yan uwa da abokan arziki so kowa na da burin ya ga yi kyau ina cikin ganin wannan rana christmas domin ina cikin masu cewa da lafiya. A nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta ce sama da jami'an tsaro dubu biyar ne ma aka tanadar domin bukukuwa na kirsimeti da kuma sabon shekarar dsp suleiman yahan da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya koyi ƙarin haske game da matakan ma da aka ɗauka. Ai jami'an da muka zuba a cikin fadin jiha da kowane local government da kuma duk eh, wuraren da ake gudanar da ah, eh, church na wato inda za a gudanar da bukin kirsimetin ya kai mutanen jami'an tsaro dubu shida wanda muka sa da kan hanya da masu patrol da na sintiri gaba daya abinda nake son tabbatar da mutane da lallai runduna sun ɗauki matakai na tsaro domin a tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya yi ma wani barazana ko da ransa ko da dukiyansa. Koma da menene fata ko shine Allah sa a yi waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali Ibrahim Abdul Aziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kuma gaida Ibrahim Abdulaziz za mu kawo muku shirin a dawo lafiya amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. Abdullah waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC inda agogonmu yake cewa karfe biyu da minti goma sha bakwai na dare kenan a nan Washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a lafiya zai ci gaba da sake duba abubuwa da ya tattauna da masana a baya game da yunkurin da mahukunta ke yi akan kiyaye hatsira. A baya mun tattauna da wani ɗan jarida a birnin Abuja Malam Alhassan E Bala da ya yi rubuce-rubuce akan yawan hatsarin da ke faruwa akan hanyar Kaduna zuwa Kano. Ɗan jaridan ya ba da shawarwari da dama akan batun hatsarar kan hanyar. sai dai ya bayyana jin daɗinsa jin gwamnati ta ba da kwangilan gyaran hanyar. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki sosai kasancewar wato idan aka samu aka aka gyara waɗannan hanyoyi zai taimaka matuƙa wajen ganin cewar an rage yawan haɗarurruka ah, don haka kuwa kaga ya kamata a ce kuwa an wata kan masu kan direbobin wajen tabbatar da cewar sun rage gudu domin ko ko da an gyara hanyar misali yanzu muna murna za a gyara hanyar idan har direbobin ko wasu basu daina wannan gudu fiye da kima ba har ina fa za a ci gaba da samun ah, wato haɗarurruka a hanyoyin domin ko tukin ganganci ma yana da yawa kamar yadda muka faɗa a baya. Daga ƙarshe ina so in ji da gare ka cikin rubutun da ka yi a baya ka ba da shawarwari ta huskoki da dama. Ina son daga karshe haɗa mun waɗannan shawarwarin ta huskan fasinjoji, ta huskan masu motoci, ta huskan direbobi, ta huskan hukumomi da ke kula da kai kawon motoci, 'yan sanda da ma hukuma ko kuma da ma gwamnati ga baki ɗaya. Ina son cikin 'yan mintoci kaɗan ka haɗa wannan shawarwarin ka bayar kamar yadda ka taɓa bayarwa a wancan rubutun da kai na baya. uh, farko dai su kansu direbobi ina ba su shawara da kasancewa su rage gudu da kuma tukin ganganci akan wannan hanyoyi musamman yadda hanyoyin ba su da kyau ko da kuma an gyara ina fata za su rage tukin ganganci ga hukumomin da abin ya shafa kuma muna fata za su lura da yanayin yadda abin yake janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma a taimaka su wato gaggauta ci gaba da wannan aiki ko kuma kamar yadda tunda shugaban kasa ya bada kwantiragi an tabbatar an yi wannan aiki domin kare rayuwa da da dukiyoyin al'umma har ila yau kuma ga hukumomin da abin ya shafa musamman hukumar wato kare haƙura ta ƙasa wato road safety ina ba su shawara da gaskiya su ci gaba da sa ido musamman akan manya-manyan hanyoyin musamman ganin cewar direbobi wasu wato suna tuki ba tare da lasisi ba ko dai da sauran abubuwa. Malam Alhassan E. Bala kenan wani ɗan jarida a birnin Abuja. A baya wannan shiri ya kuma tattauna da Ahmed Tijjani Muhammad bukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsin ta jihar Kano. wanda ya ce ana samun ragowar yawan hatsarin mota a Najeriya amma karuwan yawan mutane da motoci shine yasa ba a ganin saukin hatsarin inda shi kuma wakilin namu ya masa tambaya yana cewa ka ce yana raguwa alƙalman nan amma duk shekara ko kuma ma wani zango na shekara kukan fitar mana da alƙalman nan sai ka ga in kuka faɗe su sai kwakwalwar mutum ta buga kenan za a iya cewa duk da haka ana samun ci gaba duk da haka ana samun ci gaba saboda in ka kwatanta shi da na shekara ɗaya biyu uku na ba sai ga na wannan shekaran ya ragu kuma muna fata haka zai ci gaba da raguwa har lokacin da allah zai sa ku kasance muna cikin ƙasashen da suke samun ƙarancin accident ah, a hanyoyinsu izinin baya ga ɗabi'un masu amfani da ababen hawa ko ita kanta hanya menene kuka gano cewa misali yana taimakawa wurin afkuwar alkalman da ake samu na yawan hatsura ko a jikata ko a rasa rai dama ai abubuwa uku su ne mahimmai masu jawo asali na farko shi direba mai tukin mota misali na biyu environment hanya na uku ita kanta mota to ko da can guda biyun da hanya da motan suna iya kawo satsari to za ga cewa shi direba shi ne dai number one misali idan ka san hanya daga nan zuwa wuri kaza bai da kyau ai a matsayinka na direba mai hankali sai kai mai sai ka tafi a hankali misali nake baka motan nan kai ne yake da ita kai kamata ka rika cikin dinta kullum gari ya waye kafin ka tuka misali za ka duba wasu abubuwa wanda zai tabbatar maka motar nan tana cikin lafiya ko ba ta cikin lafiya kafin ka tuka to idan ba ka yi waɗannan abubuwan ba to aka je aka sami wani abu a laifin da zai dawa kanka. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu har sai sabon mako mu sake waiwayan tattaunawa da muka yi da masana a baya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya Yakubu makiri ne daga Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar jamhuriyar Nijar. ziyarar da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya gudanar a ƙarshen makon jiya a wasu ƙasashen afirka cikinsu har da Nijar na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar a wannan mako jaridar l'actualité na cewa caccakar da faransa ke fuskanta daga kungiyoyi masu zaman kansu ne ta tilasta wa shugaba macron garzewa zuwa wannan nafiya domin wanke kasarsa daga zargin hada baki da 'yan ta'adda saboda haka shi da takwarorinsa suka yi amfani da wannan dama don duba hanyoyin karfafa matakan yaƙi da ta'addancin da ya addabi yankin sahel jaridar lebanama na cewa ziyarar wacce ta zo kwatsam ba tare da an shirya ta ba na hangen sanya zuciyar 'yan niger ta hanyar gaisuwar ban girman da ya yi wa gawawakin sojojin nan 71 da aka bizne a filin jirgin sojan saman eskadiri da ke birnin yamai yayin da ake ganin a wannan karan shugaba macron ya bakunci nafiyar ta afirka ne watakila da nufin wargaza sabon kawancen da ke shirin kulluwa a tsakanin kasashen sahel da wasu kasashen asiya irin su rasha da china jaridar air info na cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun karrama kwamandan goman sojojin nan da suka rasu a sanadiyar harin ta'addancin barikin Inates. Marigayi Laktana Kanal Hassan Anutab bai yarda ya ja da baya ba a yayin faɗan da ya shiga tsakanin askarawansa da 'yan ta'adda a ranar goma ga watan Disamba har izuwa lokacin da rai ya yi halinsa. Saboda haka shugaba Isu Muhammadu ya yanke shawarar raɗawa dandalin Otal de Post da ke Yamai sunan laftana Kanal Hassan Anutab. a matsayin wata shaidar jinjina ga dukkan sojojin da ke faɗi tashin kare ƙasa daga aika-aikar 'yan ta'adda. mu rufe sharhin da jaridar lokanar amfiri wacce ta ce 'yan nijar sun fara kiraye-kirayen ganin an aiwatar da canje-canje a game da yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a wannan ƙasa sakamakon lura da munanan abubuwan da ke faruwa a wannan fanni jaridar ta ce da dama daga cikin talakawa na ganin lokaci yayi da ya kamata shugaba isu muhammadu ya tsige dukkan waɗanda aka gano cewa sun gaza ko kuma ba su lakanci aikin tsaro ba don maye gurabansu da waɗanda suka san makamar aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. salamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bali na najeriya nan ba kungiyar mura maka ta kasa hakika wannan shiga tsakani da manya suka shiga kuma suka nemi su sasanta tsakanin gwamnan kano da sarkin kano hakika abu ne mai matukar muhimmanci sai muna fata wannan shiga tsakani da manyan mutane suka shiga domin a kawo ƙarshen wannan sato kasa katsi muna fatan za a samu cimma nasara mai ɗorewa kuma a kawo ƙarshen wannan dambarwa domin dambarwa ce wanda ta shafi al'ummar hausa ta ma duniya baki ɗaya ba ma ta afirka ba. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji haidu mai zuwa kamfana malamai dore jihar jigawa najeriya ina so na yaba wa wannan murya ta mu ta sashen hausa na murya amurka mu musu godiya game da irin abubuwan da suke mana mu masu sauraron wannan tasha hakika sashen hausa na amurka ya cancanci yabo idan ka kallaci irin dama da ike baiwa al'ummar najeriya suke bayyana ra'ayinsu ga shugabanni ko ga wasu al'umma sashen hausa na amurka hakika gidan rediyo ne da ce wajen wayarwa da al'umma kai game da irin halin da kasar mutum take ciki ko kuma game da irin yadda ake shugabantarsa allah kuma ya ɗaukaka wannan tasha ta mai albarka alhaji aidu ya zara Kampala malam madorin jihar jigawa najeriya salamu alaikum wa amurka mai magana yusuf jola mai hula muna tawassuli ga sunan allah allah ya kara wa najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali daga yusuf tela mai bula karamin hukumar bari jihar taraba assalamu alaikum mai magana malam malam mai gano hula kudu da jihar bauchi sai amfani da wanda mana kira ga masu abin hawa da kan babur ruwa mota wanda suke hawa kan kwalta ko ba su danja baya babu wata wallata leda mai dan alamar za su da hasken mota da ke masa baya to ku sani ba barazana ce a gare ku barazana ce ga yan da suke bin ku a baya. To ga kuma baballe ya sake dawowa da labarai amma wannan karon a takaice. To na sanyi na akalla kusan mutane dubu biyu suka fantsama a kan titina a babban birnin kasar Indiya je Litinin a wata zanga-zanga da jami'in adawa suka shirya a asirce akan dokar nan mai cike da takaddama da masu suka suke cewa nuna wariya ne ga musulmai. rundunar sojan amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a jiya litinin a kasar afghanistan a lokacin sanarwar rundunar sojojin amurka da afghanistan ba su ba da wasu cikakkun bayanai ba na inda abin ya faru da kuma yadda sojan ya rasa ransa yayin da duniya take ci gaba da dumama ana ci gaba da fuskantar sauyin yanayi a faɗin duniyar a cikin wannan shekara ta 2019 da muke bankwana da ita kasashen afirka sun fuskanci waɗannan canje-canje inda suka yi fama da mahaukaciyar guguwa fari da kuma ruwan sama babu ƙaƙƙautawa wanda ya jefa rayuwa al'umma cikin wani yanayi. To da wannan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da ba da umarni Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Tony Pollack. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC ke sallama ma'assalam.